يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها فاتيغ من كراتمو للكتاب النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وعبر لما لنمو محمد الثاني عمر Allah ya yawaita kwanakin sai kare shi da lafiya a yau sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wata ta daidai da ranar shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a shafi na ɗari uku da sittin da hudu ما ليس صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية sufofin manzon Allah tsira da amincin Allah su a gare shi na halittar gangar jikinsa da kuma sufofinsa ta ɓangaren halayyarsa da ɗabi'unsa in an ce shine na halittarsa alkulukiyya na ɗabi'unsa da halayensa dama don mutum da abu biyu yake zama mutum da gangar jiki da kuma halayya mafi daraja mafi kima halayya cikin halittar mutum in bai da hali ya zama kyan dan mace haka ya baka sha'awa kusance shi ya tsare ka to sannan kuma sai gangaji to mafi daraja mafi kima wanda Allah haɗa masa duka ya baka kyan halitta ya baka kyan hali wani da kyan hali ba kyan halitta wani da kyan halitta ba kyan hali sai yan baiwa wanda Allah ya so su da jin kansu da rahama ya haɗa musu duka Allah ka datar da su قال النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز من جمال خلقه wa kamali khuluqihi yace annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya kasance yana bambanta da sauran bayi min jamali khalqihi bangaren abin da ya shafi kan halittar gangar jikinsa wa kamali khuluqihi da kuma cikar ɗabi'unsa da halayensa bima la yahiqu bi wasfihi al-bayan ma'ana manzo ya bambanta yayi na daban akan waɗannan sufofi ta halitta da ta ɓangaren halaye da abin da la yuhiqu bi wasu al-bayan wani bayani ba zai iya gane maka haka wani ne bayani da gwanintarsa da kwarewarsa na iya bayani ice ya karaɗe shekar halittar manzo ta zangar jiki da ta halayya ya faɗa ta takas ba zai iya wani wa kana min asarihi yana daga cikin alamomi na kyan halittar manzo da kyawun halayensa annal quluba qabat bi ijlali zakatan bayi sun kwarara wajen girmama manzon Allah sallallahu alaihi halayya ce ta bayi da Allah halice su a kai in suka ga abu mai kyau suna kankara shi in aka ga mai kyawun ɗabi'u ana martaba shi ana girmama shi ko alama cewar manzo yana da kyan halitta yana da kyan hali zukatan bayi sun kwarara wajen girmama shi والرجال تفانوا في حيطاء في خياطته والرجال تفانوا في خياطته sannan su kuma mazaje su suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallama sun kai ƙarshe sun kai makura shi ne tafanu fi khiyatatihi wajen kewaye manzo ko ina mutane ne gefen ta gabansa mutane bayansa mutane hagunsa damansa duka su ne wanda kaga ana zagayewa ana wa dandazo to yana da abin da zai sa a mata dandazo ne in ba ka da abin da za ma dandazo ba mai zuwa gurin halayya ce ta bayi wanda ita ke jin daɗi da mu'amala da shi kan so su zauna da shi wanda in san gan shi su ke fari zuciya su ke tas saboda can da Allah ya bashi sukan so su zauna da shi wanda ya sa mazaje suka kai makura wajen kewaye manzo sallallahu alaihi wasallam wa ikbarihi da girmama shi mai da shi wani babba da baya shi cikin bayi bima la ta'rifu dunya li rajulin ghairi an kewaye manzo da girmamawa da martabawa da abin da duniya ba ta san wani mutum da yake da irin abin da manzo yake da shi na samun wannan zagaye shi da martaba shi a girmama shi ba a yi wani da aka girmama irin yadda aka girmama zan Allah sallallahu alaihi wa sallama a ban kasa ba wa fi ma yali abin da zai zo na bayanai nuridu mulakhasar riwayat za mu kawo maka tataccen rayayyen ruwayoyi fi bayani jamalihi da suke bayani kan halittar manzo sallallahu alaihi wasallam wa kamalihi da cikarsa wajen halaye da ɗabi'u ma'atirafil adab tare da tabbatar da gajiyawarmu da kasawarmu alal ihaɗati a kan min kewaye da duk abin da ya kamata mu faɗa na haka sai dai a karɓa da haƙuri ya ce jamalul khalq bari mu fara da kyan halittar manzo sallallahu alaihi wa sallam. an anas ibn malik an karɓo daga anas ɗan malik radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata da shi ya kasance laysa bi tawil al ba dogo bane kan ma'ana ba dogo bane zankali a wala kuma ba gajere ba ne in ka cire dogo can ka cire gajere to a tsakiya yake ma'ana tsakatsakin mutum ne wannan yana daga cikin siffar da take wa bayi kyau in ka cika tsotsa cewa da sai ka ce falwaya da ka gan shi ba cewa ba yake wai hankali dogo hankalinka hankali ne ku saboda kayi nan kalkal in kana tafiya ta kana tabal da abu shi ka ce ta hankalinka a ƙone shi sai dan ka ji ka buga kasancewar kayi karo da abu to shi bai da wani an kore masa wani kuma ba gajere ba ne gajarta da za ta sa kallon sa to da ka shi ne ta bangaren tsaho kaga wannan kyau ne wala bil abyadil am haq kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ba fari bane kal fari tas wanda farza ga yana yin kamar shok aka shafa mutum da irin wannan farin ba ka san kawarin ka kai kuma kamar ana shafa mace kuma sai kuma ka koma muni kuma a san kallon ka wannan farin yayi wani iri ko to ka so kai farin jaki shi ne za su zafi fari amma kuma bai da kyan gani walaisa bil adam kuma shi ba wankan tarwata ne. ta kala rawe ce kai mutane iri biyu ne da baki da fare kaji wankan tarwata ko rufawa aka a ce baka baki da ba a faɗa ba to akwai wankan tarwata mai kyau annabi musa wankan tarwata ne mai kyan eh. saboda haka shi manzo sallallahu alaihi wasallama baki ba a cikin halittar halittar ba kuma fari da yawa a cikin kala halittar sa saboda haka komai tsakiya aka hada mu yadda a tsawon yake a tsaki haka kuma a can launin fatar jikin a tsaki ce walaysa bil ja'd kuma ba ne murɗaɗɗen gashi ba ne irin gashin malam bahaushe ta kuma an tattara ƙuda ta tsora a kansu ya ji dunkule ya haɗe ya abin to ba zo ba haka gashin sarki ke har a turawan har a laraban a kodra gashin sa kamar na nadawa aka to ba haka gashin manzo ke wala disab wala disab raisa eh, bil ja'd al qatf ko qatf ma'ana ba ne murtaɗɗan gashi ba ne gajere ma'ana gashin da bai da yawa kuma ga murtewa wala disabit sannan kuma ba mai sakakken gashi ba ne an haɗa man nan ma tsakiya ya ɗebo wato adai murkawa kuma ya ɗebo saki tsakiya aka samu nan Ko ku kome khairul umuri a wasu a ka tsaki su ne mafi alkhairar su ake tattara ne tawaffahu Allah Allah ya karɓi rayuwarsa duk da ya yi shekarun da ake ganin alamar tsufa a jikin mutum shekara 63 tun da ya ce shekarun al'ummar sa 60 ne zuwa 70 kaɗan ne masu wucewa ya kai shekarun za ta a cikin al'ummar sa ya kai shekarun tsufa amma su fi ra'sihi a kansa babu wa lihiyatihi a gemin sababu babu 20 sha'aratan ba, gashi fari kwaya ashirin, babu kasa da haka ille ille ne ma za ga mutum mai arba'in kina ma kuma farin ya ma fi baƙin yawa sai ga farin ya fi baƙin yawa saboda haka tunci manzo ya kai sittin ɗin, ya kai wasu ainihin shekarun da za a ce eh wani tsoho ne amma farin gashin da ke jikin gashinsa ba su kai kwaya ashirin ba da ka da gemu Ka nan ma an bar shi da kyansa ta bangaren gashi duk yana shekarun da ya kai ya fara saboda Allah ya tattara masa kyau wa fi riwayatin anhu a wata riwayar ta Anas Allah ya yarda da shi annahu kana bakmar ra'si manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance mai yalwar kai ne shine bakmur ra'si mai yalwar kai Allah da yi bayi ɓangaren abin da ya shafi halittar kawunan ya yi su kashi kamar uku akwai mai ƙaramin kai akwai mai madaidaicin kai akwai mai babban kai in ka so ka ce hudu akwai rantan kan gane ko to manzo ba rantal ba ne wanda girman kan ya kai ga yana na mai rinjaye ka sannan ba mai karamin kai ba ne da mai tsakatsakin kai da mai kuma yalwar kai da suke tsakiya mai yalwar kai ya fi zama gifted a irin na yake samun masu kwakwalwa sharp kana faɗa abu ya haɗi zai kawo maka shi da baki da ka faɗa ba da baki da zai ba da ma'ana abin da ka faɗa in magana kai zai kawo maka cewa kai kaza har in ka manta maka faɗa cewa kaza kake to irin wannan kan Allah bai mu mai yalwar kai ne wanda yake kwakwalwar tana ɗaukar abin da aka bata cikin gaggawa kuma ta kiyaye shi yadda ya kamata shi yasa aka ce da shi ba sai ya ma yi gaggawa fa abin da ake ga mana alƙur'ani ba za a haddatar da shi uka salatan sa la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'an haka yana da saurin rike saboda haka mai yalwar kai dakmul karadis ko karadis sannan yana da yalwar gaɓɓai in ta ce karadis duk wata mahaɗa ta ƙashi da ƙashi nan nan nan nan nan waɗannan mahaɗoɗin nasa ba irin sura-sura nan ba ne suna da yalwa suna da kauri an gane ku? shin za ga wani wato ya sa zobe a karamin ɗan yatsa amma ba wani sirrin ya sa a babban ɗan yatsa ya zauna an gane ku? su shi ɗan yatsunsa ba irin wannan sira sira ɗin ba ne ba suna da yalwa suna da alamar wato giant da ake cewa ko awilul masruba yana da wato tsawon gashin kirji gashin da yake fitowa kirjin maza da cikin su mazan ne to na yana da tsawo haka idan masha da kafa in yana tafiya ya kan sunkuya saboda yanayin yadda yake tafiya takaffuyan ko takaffuyan ko takaffuyan eh takaffa takaffuyan yakan wato sunkuya ya dan yi gaba har kamar wanda wato an yi dan jirga ta bangaren gaba ka annama yanhaddu min sabab sai ka ce yana saukowa ne daga wata gangara mai sauka daga gangara ba zai yiwu wuzai ya gudu dan zai tuntsura ba zai yiwu wuzai da kwai da kwai dan zai zani an fahimta to ana ga maka tafiya ma yana tsaka tsaki yake matsaka yace tafiya yake ba za ka ganshi ka ce mana laci ba ba kuma za ka ganshi ka ce ba wannan an yi asarar maza balla gaza ga namiji amma kamar mace kina tafiya ba kintsi ba a'a tsaka tsakin tafiya yake وقال جابر وقال جابر بن سمرة كما صحاب النبي جابر بن سمرة يشي كان ضليع الفم manzo sallallahu alaihi wasallama mai babban baki ne abinda ake nufi a nan ba ana nufin wagege ba a fahimta ka kuma ba ana nufin ana nufin bai da karamin baki za su ga mutum fuskarsa lafiya amma sai ba ta tsot a cikin wato ainihin fuskar ba irin wannan ba ne an gane ko saboda ka in ba zama wagege kuma sai ga shi ma bai kyau ba sun cika fuskar to manzo sallallahu alaihi wasallam aka yi tun wato ainihin barci ne shi askal al-ainain wanda yake wato ainihin idanuwansa agawar da take jikin idan shi ne din ɗin ashkalul ainihin agar idansa mai tsaho ce ba irin idan 'yan tana ba ko ai kuma rashin tsawon tsagar ne za a ke ganin idanuwan fiti fiti a cikin fuska to tsagar idansa ne tsaho ce wasu za ta sa ga idan yi dara dara da zai baka sha'awa manhusul manhusul manfosul a aqibai sannan kuma mai karancin naman dunduniya wanda ga dunduniya su naman ya zarce ta yi kamar wani wato dori ko to naka ba irin wani ko ka dun duniya dun duniya ta smooth mai kyau lafiya sallallahu alaihi wasallam dan bai wace wa qala al-bara sahabun al-bara azm ma yake kana marbu'an manzon Allah ya da mishi Allah subhanahu wa gare shi tsaka tsashi ne shi ake cewa marbu wanda bai da kaho kuma ba gajere ba ba'ida ma bainal mankibain me nisan kafadu ma'ana ne nisan tsakanin kafadu yana da fadin kafadu irin yadda za ka gana ta mai jikin mai kirjin zaki nan kafadar ta dan buda nan ma ta buda nan kuma ya tafi haka to wani alama ce ta karfi to haka manzo sallallahu alaihi wasallam ba ka ga namiji amma kamar mace ba yana yin cikar buhu a tsaye duka gaba ɗaya a shi manzo sallallahu alaihi wasallam kafin suna da faɗi ya ci gaba da cewa lahu sha'arun manzo na da gashi ya bulugo sha'mata uznaihi da gashin yana kaiwa daidai naman nan na ƙarshen kunne na gashi manzo yakan zuba har zuwa wato ainihin ƙarshen kunnensa saboda ka akwai wanda gashin sa iya wato ainihin kiya wani kuma za ga ya tafi hagaran baya to shi bai zama iya kiya ba bai tafi haccan baya ba za ka yi masa shi tsaka tsaki kaga komai tsaki ake zaɓen mu kishi ra'aituhu na don shi fi hullatin hamra cikin wani kaya sai asin da asin wanda suke da ja a jikinsu da ratsin ja saboda ya hana sa ja jawur amma wanda yake da ratsi wannan ba da to na gan shi a cikin irin wannan kayan kike lam ara shay'an qattu ahsana min tunda nake ban taba ganin abin da ya kai shi kyau ba shiga ta ne ni ka san su irin wannan kyawawan duk ma kana suka kama maka son su in ka ɗauki kayan da ya fi kyau ka bai wa mummuna ya sa sai ka kawai ɗanyi asarar yaji amma ka sami mai kyau ka bashi kayan da ake ganin kuma ban kayan sai za ƙara kayan kyau to manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigar da yake ban taɓa ganin abin da ya fi shi kyau haka wata rana ana sallallahu eh, radiyallahu anhu yake cewa yake ban taɓa taɓa abu mai laushi da taushi shirin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka taba hannunsa taushi zaka da hannu kamar ka taba wato ainihin allaci ko kamar ka taba wato ainihin katifa haka zaka laushin hannu Ko ka hada da Allah sarki ka taba hannunsa kamar ka taba bayan kada daukan bulo kwano waye da sauran. kuma ba aikin ne baya ba ba kuma wahalar ce baya sha ba amma saboda zaɓi na ubangiji Wakana, kana yusjilu ya kasance yakan saki gashinsa awwalan a farkon lamari li hubbihi ta ahli kitab saboda yana son ya dace da kiristoci da yahudawa ma'abota littafi da sun fi zama da alamar kusanci zuwa ga ubangiji don su suke da saƙo na littafi daga Allah sanin annabawa da manzanni da sanin girman Allah ko da wasu sun wuskashi sun kauce to san wannan sai yasa sai yake sakin gashin sa kamar da su ma suke sakin gashin thumma faraqa ra'su daga bayan sai rika raba gashin sa sai tsaga kamar da matan za su yi suke tsaga sai ya sa wannan ƙwaryar a wannan ƙwaryar wannan ƙwaryar a wannan ƙwaryar sai zama ya kasa gashin biyu na kwan sakin sa za su tafi bakin ba'ad daga baya ya rika yin haka saboda kuma an ce ya saba wa yahuda fala kul yahuda wannan tsara mu ma ya ce mu saba musu saboda ne abin da yake na fili na gare na gaskiya da ya zo da shi sun tsire masa to yanzu ba abin a ɗauke ku komai ba ne to da haka sai zamanto yana saba musu wa أبو abu hurairata kuma هريرة annabi abu hurairata Allah ya ألا shi yake ma ra'aytu shay'an tunda nake ban taba ganin wani abu ba ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi mafi kyau kamar manzon Allah tsada da aminci Allah tabbata a gare shi ban taba ganin abin da ya kai kan manzo ba ka anna shamsa tajri fi wajhi in ka kalle saboda sheki da kirkani kai ka ce rana ta take gudanawa a fuskar وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تند لك من سبق مني سورا تفيا إرما زن الله تعالى منك الله ثبتها قريش كأنما كأنما الأرض تطوى له هنا تفيا في آتي نبي مسا قفاعش nan da nan za ga ya jeje nan da nan za ga ya tafiya ba ba ka sala ba lalaci ko ba zai ta da ƙura ba ya ce ka wani akwai ga sorogo a ba ɗaya wa inna la nujhidu anfusana ko najhadu anfusana hakika mu sahabbansa muna jajjar da kanmu muna wahal da kanmu abinsa da nake in yana tafiya da in baka sauri ba zai baka a baya shi mabiyansa ba lalaci ko za ka dago kama ka dago wa innahu la ghayru muqtadisin kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ba mai kaliya ba ba zai ranka ya bar da duk wanda ya sani to ina da kima daraja a kan sannan ita wa qala jabir sahabu annabi jabir yace bin samura dan samura kana fi saqaihi humusha a wato ainihin ƙaurukan manzo sallallahu alaihi wasallama akwai ƙarancin nama mana na wurinsa ba irin kitikin kitikin ɗin nan bane ga mutum da ƙauri kamar an tsakar doya an jinjin ina a jiki a'a shi ƙaurinsa wanda za a gani ya baka sha'awa ba za ka kaso zuwa karangal karangal ba kuma ba za ka same shi kutu kudin wato ainihin ƙauruka ba a'a a tsaka tsaki yake wa qala la yadhhak illa tabassum kuma baya kyalkyala dariya sai dai murmushi ka kalle shi ya baka sha'awa ya burge matukar dariyarsa shine ka ga fiƙa amma batun ka cikin bai taɓa yi wani irin wannan dariya ya faɗa ma tana kashe zuciya suna ta ƙyaƙƙyaƙ ha ha ana ta gano cikin bakinsa وكنت إلى إذا نظرت إليه yace na kasance in na kalli manzo sallallahu alaihi wa sallam kultu sai na kance akhal al aynin ka zame kwallin idanuwa walaysa bi akhal ba dan ya sa kwalli ba duk sallar idan sa kawai ya sa kwalli ko ba kwalli ya sa ba shi da shi haka to kada rana sai ka san ya goge a sake sawa to amma shi haka idan yake bai sa kwallin ba amma kamar ya sa kwallon ina wani yake safata shi idan ka an ka kwalli kamar barewa ina wake shi haka za ga barewa ka ganta kamar kwalli ta sa haka halitta ta ke shi ma idan sa kamar an sa kwalli kamalul Kulu. to mun ga bayani mun gama bayani akan cikar halittar gangar jikin manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma batun abin da ya shafi cikar halayyar na nabi sallallahu alaihi wasallam yamtazu bi fasahatil lisan manzan Allah tsira da annabi Allah tabbata gare shi ya bambanta da sauran mutane da azancin harshe azancin magana gogewa da kwarewa a bayani idan haka bayanin zai zamfar da kai cikin ƴan ƙanƙanin lokaci ɗan ƙanƙanin kalmomi ƙananan kalmomi kaɗan ba da yawa wa balaga ga wato azanci da burgewa da gogewa balagatul qaul wato magana wacce take mai gamsarwa wa sihhata ma'ani ga ingancin ma'anar da kalmomin da ya amfani da su suke da shi ba zai ga ma magana za ta ce a wannan kalmar to tana daukan kaza tana daukan a ya ga ma garai za ka ganta wa qillati takalluf ga karancin dora kai sai an yi gwaninta ba wai kakalwa yake haka aka ba shi wannan baiwa sabanin wanda bai da wannan baiwa ita sai yayi karancin magana ga haka kuma sai zo idane ku ko ishe kuma magana ta ƙi muku da to shi haka Allah in shi wa alima alsinatal arab kuma yana da masaniya harafin larabawa bambancin daga guri zuwa guri an yi tsallake ko ko ta takalluf kala sai ce utiya jawami'ul kalim ko an bai wa manzo sallallahu alaihi wasallam kalmomi masu tarin bayanai sune jawami'ul kalim a faɗi kalma amma ta kunshi abu yace rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana Allah ka ba mu duk wani kyakkyawa a duniya ne kuma za ka faɗa da ya fita daga ka ba mu duk wani kyakkyawa a lahira ka kiyashe mu azabar da an gama mutane za su faɗi kyakkyawa ka rika mata mai kyau gida mai kyau mota mai kyau ko za ka ɓata lokacin ka so da kalmomi ne kaɗan kuma masu kunshi abubuwa da yake wa kusa bi bada'il hikam an ke shi da ƙayatattun hikimomi faɗa abu na hikima ya burge kai ƙayatar da yake albirru sunul kulo in kana son ka san fuskar keki kyawawan ɗabi ka je ka tafasara gaskiya amana haƙuri kunya adalci ci ka san shi ka ce albirru sunul kulo shi na ya gama shi kai ka je ka ta bayani kai ka littafi barkatai to zai zama abu na hikima mai ayatarwa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wa alima alfinatal tal'awa kuma yana da masaniyar harasan laraba bambancin daga wani guri zuwa wani guri ko mu anan yancan suna cewa tafi wancan suna cewa tafi ko to koma wanne kake ka zo za ka samu abin da zai gama ka ji daɗi kuma birge kuma zai fahimce ka tsakanin mu yanzu in ba zakwato ya zo sai ana ce mai ne nufi ya ce dala shomin lambatu lambatu ko ne lambatu ya ce baka san gajiya ba to kai ta shekara na faɗin ba baka san ta da lubbatu ko haka irin wannan ka ta tajiran to shi kuɗin da ko sunan wani abu ko wani zubin magana in ka faɗa zai fance kuma zai gaya ma kai maka fance ɗabi'a ta ɗan adam in ka zo gurinsa ya faɗa maka irin yadda yake faɗan magana zai ji daɗi in ka gaya masa yadda yake faɗa zai ji ka birge shi a huce ya fahimce ka ka fahimce to duk wanda ya zo ya san abin da zai gaya masa daidai da shi kuma ya fahimce shi ma ya fahimce kulla كل قبيلة بلسانها duk wata kabila ina zantawa da ita irin yaren irin yadda take magana harshe kazu da katsinanci ma katsinanci ɗaukatanci kake ma kananci kake ma kananci ko da gaga zage zage su ma ko kan kai ma zazzage idan da zazzaganci zazzaga maka shi zugwara ne wanda ya su jika yace wa yuhawiruha bi lughatiha ina zantawa da duk kabilar tazo zo da irin salon da take magana wa kana al-hilmu wal ihtimalu haƙuri da daukan abin da aka yi masa wanda yake buƙatar sai ka daure sai ka cije wal af da yafiya inda al-maqdara wanda kake da ikon yafewa don da bambanci da ban fi karfin ka bayar da ka iya da kuma za ka iya rama ka yafi kana da ikon za ka ɗaukan sa ka iya ɗauka wasabar alal makarihi da haƙuri kan abubuwan da suke marasa daɗi sifatun addabahu Allah biha siffofi ne da Allah ya ladabtar da shi da su wa kullu halimin qad arabta minhu qad ƙurifar kai min huzalla wa kullu halimin duk wani ne haƙuri da kasani? sani kad ƙurifar min huzalla akwai ran da aka san zaniya ta faru da shi yau wani ne da kutubo za ka dana wani har wani ne har da mari ko ma'ana an kai ƙarshen haƙurin wani za ka ji ana irin wani kana wani da motar ke haƙuri wani da motar sai ka dana cewa ai ya ci wani haƙuri yau da an kai ƙarshe to duk wani wanda yake da haƙuri za ka ji ana samun wata zaniya da tun suke daga shi wata ran a ce ya yi wani abu na fushi ya yi wani abu mara daɗi wa hufizat anhu hafwa an haddato tun tiɗe daga wajen wannan ne haƙurin walakin na sallallahu alaihi wa sallam amma shi manzon Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi lam yajid ma'a kasratil adha illa sabra bai taɓa ƙara wani abu in ba haƙuri ba a lokacin da cutarwa ta yawaita ta tsananta ka ne masa abu na cutarwa sama sama ran da kai wanda ya kai ƙarshe turanin ma za ka tabbatar shi mai haƙuri in kana tunanin ai bari zan maka ba in ne maka za shi ya ne maka za yau na san abin da kaza zan masu ya ka je sai kai ka ba ya shayi ya haƙura wa ala israfil jahili a game da wautar kuma wawa jahili gaɓo bai yin wani abu yayin da wautar wawa ta kai ta kawo illa ilman fata sai haƙuri da kawaici da san hali wa aisha aisha matarsa ta ce ma kuyyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bai na amraini ba a taɓa baiwa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi zaɓi tsakanin wasu abu biyu ba illa tsara a yi ba a ce ya zaɓi wanda ya fi sauki malam ya kun isma muddin abin da ya fi sauƙin ba saɓo ba fa in kana isman in abin da ya fi sauƙin saɓo ne kana abu adan nasi an ya fi kowa nesa da shi wa man taqama li tun tunda yake bai taba daukan fansa dan kansa ba namuwa ganya dan gayya dan an faranta masa ko muna na masa illa an tuntahaka hurmatullah sai da in an taba alfarma addinin Allah to nan ne zaka ga fushin sa fayantaqimu lillah biha sai ya dauki fansa domin Allah ga Allah saboda wannan abin da aka yi taba alfarma addinin wa kana abadan nasi gababan ya fi kowa yin nesa da fushi wa asra'uhum riban ya fi kowa yadda da idan ka zo ka ba shi uzuri zai ba ba za ka faɗa shi kai to nawa kana yi abu ya gwale ka ba a'a kaji kaji kaji kaji zai gamsu yadda wa kana min sifatihi wa kana من صفة الجود والقدر على ما لا ya kasance kuma ta ɓangaren siffar kyauta da darajarta mutum da bashi wani abu da zai mai daɗi martabawa alama la yi kwadaru yana kan abin da ba za ka iya faɗar gwargwadonsa ba kin je ɗauka ya baka yanzu ne kana yu'ti afa'an la yakhafu al-faqra ya kasance yana ba da kyautar da baya tsoron talauci قال ابن عباس صحابك أن عبد الله بن عباس الله يدري شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس ماذا الله تعالى لا أمس ألا ثبت أدريش يا قسم شيء ما في كوكر مثلا وأجود ما يكون لوكة اللي يكون كويا وشيء كوتا في رمضان على لوكة متى رمضان hina yalqahu jibril lokacin da jibril yake zuwa ya haɗu da shi wa kana jibril yalqahu fi kulli lailatin min ramadan mala'ika jibril ya kasance yakan zo ya haɗu da manzo duk dare na watan ramadan bai wa darisuhu alquran sai su yi maimakon alquran shi ya karanta ya shi ma ya karanta ya ji قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تثبت المكو دكتور مزان ألا تلا دامنش ألا تثبت أغريش أجود بالخير من الريح المرسلة ya fi sakakkiyar iska kyauta ka gari iska da ta so duk sun fara sai ta busa to haka yake kyautar in ya tashi sai kowa ka je ta isa gari ga abin da wanzu da ce ni ga abin da ya da shi ne ka gani abin da ya da kowa to wacce bata fi samu sai ma saƙa ta zaɓi irin ƙarfi da ta dace sai saƙar ta kanta ta zura sai ɗan ƙaje shi saƙa ta ba shi sarar ya sa sufutun sabai suka ce kai manzan Allah fa kai wani kuma daga cikin sabai ce kai ai da zan samu wannan kayan ai da na burge ya je gida ya turo ya zo ya kawo masa shi ya gama sa suka ce ya za ka yi masa haka kafin ba a cewa ana ta abu bar ba sai a ni ma ba sa zan ba ajiyewa zan yadda taɓa jikinsa in na mutu amin da kafa ne kawai shi ne sa ni mana roƙa mana shi ba ma magana wa a cewar intan ba ne ka shi san yake hanga ba a ce su tsirar da jikin fatar manzo su ita aka rufe shi aka je aka sa a kabari ce ita zai je umarni shi fatan sa eh tabarruki da shi da manzo ya sa kai ma a sa maka ko da aka yi karɓa je ni ke aji ina jira zan da Allah zai karɓe shi je ubangiji da wannan sarki ka gane wannan haka mabukata suka tambaye shi ya manzan Allah ya dauka ba ma manzan Allah ya dauka ba yana tafa har kaya ta kama masa jikin sutura yace kun ga kayan nan duk yawanta in abin da nake in a ce kuɗi ne nake da shi kin zan ba ba zan rage komai ba duk zan ba babu ne ya ƙare yanzu wanda zai bayar shi ne ɗaya bisa sassan amma sai ya juya juya sai ya mai suna ganin yawa duniya ta riga ta yi karfiya kada ka duk wanda aka sasa a zuciya to shirya su a bai da su amma ka ɗauke su a kafin hannu shi ke wa bai da wani kuma za ka je ka tar da su a in za ka mora su da ajiye su da za ka yi wa qala jabir sahabin annabi jabir yake ma su ila shay'an fa qala la ba a taba tambayar su wani abu ba da shi yake a in ji da zai ba a lokacin ma babu sai ce jira ikon Allah ana zuwa ka ce gashi ya maza na ce na ne bukata kika tafi Allah ya ji ɗan mala abubakar mahmud ne. shi ma ya kwatanta a zo a kawo masa mota dan deliya da mukulli ce wa yake san mota waka san mota ungo tunda shi yana da wata jiya wanda zai ce to ɗauki ta sako ya ce ta waka san mota shi to in ka ɗauki duniya ba kuma sai Allah kuma ya tamaralo ma abin da za ka shi ne sirrin za ka sa ne abin da za ka kashe ne sai da cikin sauƙi Allah وكان من شجاعتي هنا لذلك جار محمد صلى الله عليه وسلم والبعث حرف جوليا حياوة وجنيك بالمكان الذي لا يجهد إلى أي أمتين دواته بعد أجاهزه بعد أجاهزه ولا مطعم بعد والنجد أخو إيه. كان وكان من الشجاعة والنجدة والبعض دقصة أبو لا تتبع جوليا إيه، دارمتا juriya ƙarfin hali duka a gaba da waɗannan bil makanin la suna kan matakin da ba a jahince shi ba a jahilce shi ba Allah ya fi kowa jarumta hazara mawaƙi masu as ya halarci matsayan da suke da wahalar tsayawa a cikin su wa farra anhu al dakaru sun guda irin wannan matsayar amma shi na tsaye bai gudu ba wal abtal jarumai suke misali da su sun gudu amma shi na tsaya gaira marra ba sau ɗaya ba wa huwa sabitun la yabrah yakan tabbata bai barin inda yake na yadda kake jin ka zaka zo ka tar da shi za a kaura wa muqbilun la mai mai tunkara ne baya juya baya wala ya zahza baya gushewa daga inda yake bai nisantar gurin da ya kamata ya tsaya ala aliyun sa ali ce kunna idza hamal ba mun kasance idan yaki yayi yaki asalin hama abu wato ainihin a sashi a wata irin gadin yaki yayi yaki guri ya tsi wa hamarrat alhadaq ido yayi ja asalin alhadaq wannan bakakwa da take cikin ido to kaga ita ma gefen da yake da farin ba farin ana cikin tsaka mai wuya ita aina da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mukan kare kanmu da manzo sai mu zo mu da cikin sa mu da ake ganin mu ne jarumai jarumai da kakurai in irin wannan halin da zo sai ko ba zuwa muna tsayawa bayan manzon Allah mu da aka ba sai ka gudu amma ya kuno ahadin aqraba ila adu ba wani wanda yake tab da maki abokin gaba karawa kamar shi manzo sallallahu alaihi قال انس رضي الله عنه انس الله يدد شي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس من ذا الله tsira da miki Allah tabbata gare shi ne mafi kyawun mutane a halitta da kar dabi'u wa ajwada an mafi kyautar mutane wa ashja annas mafi jarumtar mutane wa qad fazi'a ahlul madinati laylatan wani dare mutanen madina duka sun razana suka zo na ƙara wata ƙara wani ƙara ji sami sautin sun ji wata ƙaran murya mai ban tsoro fatalaqahum an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ala farasi an fuffuto ana ta ina za mu bi ina za mu tankara daga ina na ƙara tafi ƙarfi kawai sai wato a daidai lokacin manzo ya haɗu da su kira da amincin Allah tabbata a gare shi kan wani doki li abi talha na sahabansa abi talha kawai dokin ba sirti a jikinsa ba wata riga ba komai hantarantar ɗinsa tuni shi ya hau ya je ya gano me yake faru wa huwa mutaqallidun sayfahu yana rataye da takobinsa a daidai lokaci wa huwa yaqulu yana cewa lam tura'u lam tura'u kakku firgita kakku firgita ku kwantar da hankalin ku kwantar da An bi an gano muku kada da aka da kada rana ko dai ba ko kike barwa ne shi da kike kai ana kula ofis da kira je gano me ake ciki har zuwa to haka manzo sallallahu alaihi kai kaɗai gayya namijin da babu irin su sai mu tsaya an wanda muka yi daidai Allah ba mu haɗa wanda aka tafar da kuskure Allah ya yi Fatu salama ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Wannan yake cewa Allah ya ƙara wa malam lafiya a abu na gaba ciki cewa shin idan mutum baya biyo karatun limani liman ya zo ƙarshen fatiha malam wannan wanda baya biyo karatun limamin din zai ce abu ko kuwa ba zai ce ba eh, idan ya ji jiri na waɗanda suke jin karatun liman sun ce amin shi ma zai ce amin dan ya shiga ciki kuma annabi yana cewa man wafaka ta aminu ta aminan mala'ika kusura lahu ma taqaddama min wanda faɗar amin ɗinsa ta dace da fadar mala'iku an gafarta masa zunuban kaga ba ta bata ka bari ba inda ka ji da suna amin ɗin kamar sai ka bude da amin Allah ya dace da kai sai ka samu gafara ubangiji malam mai ake nufi da sadaka abin da ake nufi da sadaka baiwar da mutum ya mallaka ya biya buƙatar sha'awa da ita kamar da kasar buƙatar sha'awa ana yi a ɗaki sai aka ce sa ɗaka an sa ta a ɗaka an mai ita kamar mata aure gwari-gwari ne kan gane ko wanda sa ɗakan wane ana bai wasta ce da yake biyan buƙatar sha'awa da ita kamar da yake biyan buƙatar sha'awa da iyalin in ta haihu da ɗa ta haifa masa ɗa ya samu ɗa yankaccen ɗa inda shi dama mai yanci kuma in ya rasu ba maganar a gaje ta a matsayin an gaji baiwa ta zama yantacciya ba za ta cikin littafin waɗanda za a gada akan ce ta ummul walad uwar ɗa eh. sannan sai ke cewa idan limami yake sami Allahu liman hamidahu mamu ma zai faɗa haka ko ku sai take rabbana wa lakal hamd ya tabbata cewa qadasa Allahu liman hamida zikirin da ake ne lokacin tagowa rabbana wa lakal hamd kuma zikirin da ake bayan ka tabbata a kai da liman da mamu da mai shi kaɗai da haka abu ne wannan kuma yake cewa ya matsayin wanda in in an ambaci wanda ba sahabi ba sai ya ce radiyallahu anhu kuma waɗanda ake yi din ma'ana aka ambaci sunan nasu kike radiyallahu anhu suna nan raye ba su mutu ba kalmar radiyallahu anhu tana ɗaukan ma'ana biyu akwai ma'anar da kake ba da labarin wani da Allah iya da shi kamar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah i faɗa da kansa yace radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su yardaddin sa ne kamar yadda su ma suka yarda da shi to in kana ba da labarin wani irin wannan salam wace shi ma yarda dan Allah ne zaki da kai me shi da kame tabbatin kana na Allah ya yarda da shi to wannan kuskure ba a faɗa sai ga irin sahabban da Allah yake yarda sa ne kin za ka faɗa a matsayin ba da labari kin wanda ake gaya wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma in za ka faɗa a fitar addu'a Allah ya yarda da shi akan faɗa ka a ce radiyallahu an Allah ya yarda da kai ma'ana addu'a nake maka da fatan ana sa ka cikin yardaddun bayansa don ka faɗi wannan ba laifi kowar da aka faɗi a sunu sun ce radiyallahu anhu ban yi laifi ba Allah ya yarda da shi addu'a nake maka fata ne na gari an fahimta inda wannan manufan mutum ya faɗa daidai da ba laifi kuma ba na san wani ya zai faɗi waccan ga wani yanzu yana nufin ɗaya eh, ayyar daddan Allah ne confirm an fahimta ko sai dai magana ina masa fatan su zama cikin ne tattun bayan Allah ko yawo Allah ya tsara maka lafiya amin da kusanci ga Allah kai ma haka don Allah malam wani abu ne saboda bambanci wani abokina ne saboda bambancin ra'ayi na siyasa yake cewa duk wanda yake pdp ko ya zaɓi arni ya yi rita kuma ba zai bi shi talla ba ba zai yi masa sallama ba to har kula abin da ake so da bawa a cikin rayuwarsa da ɗauki salon da ba zai gallabe shi ba tsari na addinin musulunci garajen fitar da ɗan kwanka musulmi daga cikin musulunci na da hatsari babu ko shakka ba mai murna da farin ciki yana musulmi ita arne ne jagoran ba mai son haka kuma yadda za ka yi gabatar da musulmi akan wanda ba musulmi ba shine abin da ya kamace shine abin da yake lalle a kanka amma me zai sa ka zaɓi wanda ba musulmi ba idan ka samu kanka a larurar rayuwar da haka za ta sa to ba a gaggawar kafirta halin da muka samu kanmu a ciki a kowace jam'iyya aiki ba ka rasa har ne da musulmi in ka zaɓi ɗan takarar da ba na pdp ba goye suke da wanda ba musulmi ba babu ko shakka ƙuri'a ka za ta taimaka masa, don ba zai wannan taimakawa ba sai da ƙuri'a zaɓen da kai wani amma ba dan kana so ba kai ko ko dan kana so ba don kana so ba kai to haka in ka zaɓi kuma wanda yake shine jagora kuma ba musulmi ba ne to abin da ke faruwa dama jagora ina da ƙarfin iko fiye da wanda ba jagora ba to a sai a ce ka ganganci da ka fifita wanda zai riƙe zama komai a yana ba musulmi ba akan musulmi amma in ka samu kanka a tsaka mai wuyar da ba zaɓin da ake neman goyon bayan ka bane kamar yadda ta ba mu bayani cewar manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwa tsakanin ƙarnan makka ba yadda ya iya shi da sahabbansa kuma suka samu kansa a tsaka mai wuya amma ga wani tun ba musulmi ba kirista na jashi a lokacin da ya zama musulmi ba manzo ya su habban su tafi can su zauna ko ai ba musulmi ba ne shi ne? amma ne ya fi dama dama to ka samu kanka za ka zaɓi wanda ba musulmi ba a dama dama ka yi shi ya zama maka dole saboda tunda ana samun ka a irin wannan yanayi kuma mahanga ta wasu abubuwan da za a kalma. to ba daidai ba ne kai garajen cewa ɗan uwanka musulmi gaba ɗaya alaƙa ƙarshe, kayan ki ta duka a daidai lokacin da kai kuma za ka iya samun kanka a matsayin da ya samu kanka a ciki ah kamar da wani ke faɗa ne shi kenan ni jagoran da yake jam'iyyar da na zaɓa har ne mai taimaka masa musulmi ne kai wanda ka zaɓa musulmi ne mai taimaka masa ne ne sai aka rasa wannan musulmin ba rai ta aka ce to ai sa sai a hauka ita waye zai arni a dai lokacin ka zama da taimakonka da agajinka da wancan baya nan wannan inda da ka zaɓo shi ne zai aksin ɗin shi zai riƙe shi zai jagoranci shi ma dai tsiyar zai yi a dai lokacin da wannan ya zaɓa arnan kuma in aka rasa wannan arnan ko aka cire shi ko ya mutu ko wani dalili rashin lafiya ta sa ba zai iya aiwatar ba musulmin ta za a ɗauka ta kai zo ka ci gaba ko ko ina da matsala amma babu ko shakka don dan gamar jagoranci akan wanda yake shine shugaba da hannunka kana sane ba daidai ba ne in ya kubce maka ba da yadda ka so ba wannan wani abu ne an fahimta kuma bai nuna cewar dan na zaɓi wani a nan lalle a can ma sai shi zan ina dai faɗa abinda na faɗa nake kuma faɗa duk inda ake zaɓe ko za a yi zaɓe kalli na gari daga kowace jam'iyyar mutumi ya tsaya akan wata jam'iyya guda ɗaya tak abin da ta yayi moshi zai kuskure kuskure ki zaɓi na gari a ko'ina ya fito ko a jam'iyyar alade a aladen ka zaɓa ba mai nazarin ka zaɓa saboda wani abin alama ce kawai alama ce kai abin da za ka iya amsa tambaya gaban ubangiji Allah ya sa mu dace daga yau tambaya an tashi haka irin wannan na daina ba zan kuma yin ta ba ya bayan da na ya ko bayan za yawa yawa wannan zamani suna cikin halin larura haka dole da baya ya Da kuma yanzu mu musulmi a najeriya ga biyu ta zo ga bahari ga jonathan shin mun samu kama a wannan larurar da musulmi ne a bayanan da na da ban kira suna ba za ka iya ɗaukar sa ka sa inda ya kamata ko ku ba zai yi ba bukatar suna kira suna ne mutane ne wasu na fi a zaɓi na gani sai ka zaɓi aka zo musulmi da musulmi ka dubi wanda ya fi nagarta ka yi in aka zo da wanda ba musulmi ba da musulmi ka dubi wanda ya fi nagarta ka yi wanda ya fi nagarta ka yi shi da nagarta a can ga musulmi ga wanda ba musulmi ba wanne ne nagari ka nake tambaya wanne ne nagari kowa ya nagari a wai ganin cewar ba da ƙananan yara nake magana Assalamu alaikum wa rahmatullah malam game da sadakar uku ga mamaci idan aka gayyace ka baka je ba akwai laifi kuma yaya cin sadakar yake sadaka a kira da ta saka uku ko a kira ta da ta bakwai ko a kira ta ta arba'in ko a ce ta shekara ba ta da asali a musulunci amma asalin yin sadaka don mamaci na da gurbi a musulunci ko ka yi a ranar farko ko ka yi a ranar takwas ko ka yi a ranar hudu ka zaɓi duk ranar da damar kai sadaka ta zo ka yi Allah zai karɓa maka kuma isar da wannan sakayyar ga mamacin ya moru wannan sadakar da wani yana da asali a shari'a amma cewa siya ta zama uku sai a bakwai sai a arba'in sai a shekara wannan yi masa gurbin bai da muhalli a musulunci shin ya halatta ka ci haka ai ba sadaka ba ce illa ita dama tana da gurbi a shari'a ko wannan gurbin da aka yi mata shine muka ce ba daidai ba in an turo maka da sadakar da aka yi ta mutuwarwa na karɓi ka ci an ce zo a zauna ranar uku a yi da kai kakan

kuma kula ta karfiya rawa goma ne hanyar da ya kudu haka idan ne suka kwana uku ya mutu haka a lokacin an ma ce a karfiya a yi shakke a rawa goma ne na alƙaƙai ya rike ya zama kai nan ma ce a wannan shakke ma to da malamai suka da musulunci ya zama ya same su da wannan al'adu da za a yi a cikin wannan al'adu a kawo abu madadin shi ne shi aka kawo su sadakar al'adu da na bakwai da na arba'in a madadin sa aka zo za a yi tafi da kan abin shi ya karatu ko an da kai biya da aiki ko da sauran haka shi ne yanzu kuma bayan wani ya zo an mutane hanyar an gagara a shirya wannan tsagar a koma wanda ya haka to shi ne yasa dama ya asali a tsarin addinin musulunci duk sun aka ci za ka musanya wa mutum wani abu da wani ba ka da nasi to za ka zo kai kokowa da shi a kan raba shi da wannan da ka haɗa shi da shi an fahimta ko to da ka bar shi cewa wannan abu bai da asali a musulunci ba daidai ba yi ga abin da shari'a ta ce in ka samu damar yin sadaka kai ga mamacinka in ka samu damar zuwa kai aikin hajji ka ce wannan ga mamaci na dama ya yi bakance na yi masa Allah ya kai masa ladan abubuwa waɗanda suke ko kuma kawai ka buɗe baki ka ce malam Allah ubangiji subhanahu wataala mamaci na wani kai maka ba ka yaye masa ganin ba daɗi ko wani abu da ya kama da haka. lafiya ne ko za ka fi ka ɗora mutane a kan wannan saboda haka wannan ƙoƙarin da su waɗanda suka yi a baya na ƙoƙarin na su yaƙi ce waɗancan su mutan ya da wani abu da to lokacin wannan ya wuce kai ya kamata ka sani cewa in za ka abu ka yi wanda Allah da manzo suke goyon bayan ka a kai domin ne shi ne abin za ka samu sakai su zaɗin da haka wannan a ce an kayyade da kaza da kaza da kaza bai da asali amma ka samu dama abin da ka sadaka yi a farkon rasulun a tsakiya ne a ƙarshe ne shekara da shekaru ne yanzu kai Allah baka dama za ka sadaka kai addu'a ce kullum kai Allah ya sa mu dace sannan yake cewa malam ya yayin azumi a cikin watan rajab shin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke eh, idan za a yi kirin salon azumin da manzo yake na ranakun litinin alhamis wannan da ke ban da wani wata sai a wani wata kaga shi ma an kai kayan sunan nan a watan rajab ko kuma ka ɗauki sanar da a'ina take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam mu matan su mukan goni watan ya kama sai bari kamar ba zai azumi ba sai ya tafi cikin kada sai kuma ya kama yin azumi fula wani watan kuma sai ya kama azumi kamar ba zai ajiye ba sai kuma ya ajiye ci gaba abincin sa to wannan ba a ce wani wata ban da wani wata in ka bi wannan salon a watan rajab kai kana da lada amma ka ce ka kama watan rajab daga farko har ƙarshe ana watan azumin tsofaffi ba wani tsofaffi me bi masa a ce watan sallar tsofaffi ba Allah bai ware watan sallar tsofaffi da wannan bai da asali yin wannan shi ne malamai suke cewa bai da gurbi a shari'a ka ce ka kama ka ƙare karɓar watan kuma a zo cikin na wato an ne bi masa shi ma ka ci karfinsa ko ka ce sai ka yi duka kuma a zo na farilla ka fasa lokacin ulsa kuma ta kama shi kuma Allah ya fi san abin da ya samu a kan nafilar da za ka yi ba ka gaba a ci gaba baya aka ci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka